بسم الله الرحمن الرحيم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وسلم Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirin sa na safe zagaye na farko a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin muna wannan lokaci. A jerin shirye da muke dauke da su da farko dai akwai labaran duniya. Za mu kuma mu duba wasu daga cikin labarai da ma sharhuna da jaridu suka nakalto a baya-bayan nan. Muna kuma haɗu da shirin nan na duniyar mu a yau. bayansa kuma sai shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma sai mu je ga shirin nan na muleka iran sai kuma shirin afirka a yau wanda zai kasance cikamakin jerin shirye-shiryenmu na wannan safiyar waɗannan da Allah su ne jerin abubuwan da za mu kamu ku a cikin shirinmu na wannan lokaci da fatan dai za a kasance a tare da mu jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha tara kilo kHz

To masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. jagoran junju halin musulunci a kasar iran ya bayyana cewa kasar za ta iya kara yawan sinadarin uranium da take tacewa daga kashi 20 cikin 100 har zuwa kashi 60 cikin 100 an fara aiki da sabon shirin ajiyar kudade a najeriya domin masu shirin tafiya aikin haji iyalan malcolm x a amurka sun bukaci a sake gudanar da wani sabon bincike akan musabbabin mutuwarsa yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke dake jagoran junjo halin musulunci a kasar iran ya bayyana cewa iran din za ta iya tace sinadarin uranium daga kashi 20 cikin 100 har zuwa kashi 60 cikin 100 matukar dai tana bukatar yin hakan jagoran ya bayyana hakan ne a yammacin yau a lokacin da yake ganawa da shugaba da kuma mambobi na majalisar kwararru masu zaben jagora a kasar ya ce kalaman da amurka da kuma kasashen turai uku wato jamus burtaniya da kuma faransa suka yi akan iran dangane da shirin ta na nukiliya kalamai ne na girman kai da nuna isa wanda kuma iran din ba za ta amince da haka ba dangane da matakan da iran din take dauka wajen jingine yin aiki da wasu bangarorin yarjejeniyar nukiliya kuwa jagoran ya ce iran din za ta kasance mai yin aiki da wannan yarjejeniyar matukar da sauran bangarori sun yi aiki da ita ya ce kasashen turai sun sani sare akan cewa shirin na iran ba na kera makaman nukiliya ba ne amma suna yin amfani da hakan ne domin kare matsin lamba akan ta domin ta miƙa wuya ya ce idan suna buƙatar kera makaman nukiliya za su iya yi amma kuma hakan ya saba wa koyarwa irin ta addinin musulunci wanda kuma ba za su yi hakan ba an fara aiwatar da wani sabon shiri da aka bullo da shi a najeriya na ajiyar kudade domin tafiya aikin haji shafin naira matrix ya bayar da rahoton cewa a halin yanzu an fara aiwatar da shirin karbar kudin ajiya a bankin jaiz da ke najeriya domin taimaka ma masu bukatar zuwa aikin haji wajen tara kudade wannan shiri dai an fara aiwatar da shi ne biyo bayan wani haɗin gwiwa da aka yi a tsakanin hukumar alhazai ta ƙasa da kuma bankin jaiz inda a halin yanzu shirin ya fara aiki a hukumance mukaddashin babban darakta na bankin jaiz a najeriya ismail adamu ya bayyana cewa wannan shiri yana daga cikin muhimman ayyuka da bankin ya kirkiro a najeriya waɗanda za su taimaka ma musulmi masu son tafiya aikin haji marasa galihu daga cikin su ma musamman ya ce yanayin tsarin ajiyar kuɗaɗen yana akan matakai ne daban-daban akwai mataki na gajeren zango akwai kuma mataki na matsakaicin zango game da kuma akwai mataki na dogon zango wanda mutum yana da zaɓi na ɗaukar kowane irin mataki yake bukata daidai karfinsa baya ga hukuma ya ishara da cewa waɗanda suka ajiye waɗannan kuɗaɗe za su iya amfana da abin da za a samu daga mu'amalar da za a yi da kuɗaɗen domin kuwa ana raba amfanin da aka samu ne daidai da abin da yake a rubuce a cikin ƙa'idojin bankin wanda sun gina ne akan mahanga ta cinikayya da hada-hadar kuɗaɗe a mahanga ta addinin musulunci. To jama'a masu harika da sha'afa labaran da suna zo muku ne daga Hausa Radio VOH a birnin Tehran. Iyalan fitaccen dan gwagwarmayar kare haƙƙin bukaken fata a ƙasar Amurka Malcolm X sun buƙaci da a sake dawo da batun bincike akan musabbabin mutuwarsa. Kamfanin dalancin labaran AAP ya ba da rahoton cewa a wani taron manema labarai da aka gudanar jiya domin tunawa da cikar shekaru hamsin da biyar da kisansa. Diyar Malcolm X ɗin ta bayyana cewa a matsayinsu na iyalansa suna bukatar a sake dawo da batun bincike a kan kisan gillar da aka yi masa wannan da yana zuwa ne bayan samun wasu bayanai da ke nuna cewa akwai hannun jami'an 'yan sanda na birnin new york da kuma na hukumar tsaro ta fbi wajen kisan malcolm x shekaru 55 kenan da suka gabata a ranar 21 ga watan fabrairu na shekara ta 1965 wasu mutane uku suka bude wutar bindiga akan malcolm x ko kuma hajj malik al-shabazz a lokacin da yake gudanar da wani jawabi a one a cikin birnin New York. A yau ne Allah yi wa fitaccen ɗan gwagwarmaya da mamayar Isra'ila a ƙasashen musulmi da na larabawa a Nis na ƙashar suwa. Tashar almayadin da ƙasar Labanan ta bayar da rahoton cewa a yau ne Allah yi wa fitaccen ɗan gwagwarmaya da mamayar Isra'ila a ƙasashen musulmi da na larabawa a Nis na ƙashar suwa a birnin Damascus na ƙasar Syria yana da shekaru saba'in a duniya bayan kamuwa da cutar corona. anis nakash wanda dan kasar labanan ne ya sadaukar da mafi yawan rayuwarsa ta kuruciya ne wajen gwagwarmaya da zalunci irin na isra'ila da kuma na ƙasashe 'yan mulkin mallaka ya kasance tare da jagoran ƙungiyar kwata 'yancin kai ta palestinawa plo wato marigayi malam yarsa arafat a cikin harkokinsa na gwagwarmaya da zalunci da kuma mamayar isra'ila akan yankunan falasɗinu baya ga hukuma anis nakash ya kasance daga cikin mutanen da suka kasance a sahun gaba wajen ayyukan gwagwarmayar fatattakar isra'ila ga kasar labanan inda ya kasance daga cikin masu bayar da shawarwari ga manyan kwamandoji na kungiyar hezbollah anis nakash ya shahara a baya bayan nan a matsayin mai sharhi akan harkokin siyasar duniya da kuma yankin gabas ta tsakiya a manyan kafofin yada labarai na kasashen larabawa a gobe ne dai za a gudanar da jana'izar sa a birnin beirut fadar mulkin kasar labanan to jama'a masu ware karshen labaran duniyar kenan To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fassara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma za mu duba wasu daga cikin labarai da ma na da jaridu suka nakalto a baya-bayan nan. Mulega jaridunmu na yau. To bari mu fara da jaridar intanet ta Akci Niger a jamhuriyar Nijar wadda ta kawo labarin cewa da ƙarshe dai madugun 'yan adawa na ƙasar malam muhammad amadu ya miƙa kansa a cewar shafin na intanet na akcu nijar jagoran 'yan adawa a ƙasar malam muhammad amadu ya mika kansa ga hukumar 'yan sanda ta farin kaya kwanaki kaɗan bayan da aka yi tashilar sa biyu bayan tarzoma da ta ɓarke bayan sanar da sakamakon zaben ƙasar zagaye na biyu a yanzu haka dai a cewar jaridar mutum biyu ne suka mutu kana kuma an kama ɗaruruwan magoya bayan 'yan adawa da ke zanga-zangar kin jinin sakamakon zaben da ɗan takarar jam'iyya mai mulki bazu muhammad ya lashe tunan kuma ga jaridar premium times a nigeria wadda ta kawo labarin cewa ja da baya ba tsoro ba ne kada 'yan bindiga su ɗauka gwamnati tsoron su take yi tura ta kai bango a cewar shugaba buhari a cikin dai jaridar ta premium times jaridar ta ce shugaban ƙasa muhammadu buhari ya bayyana cewa sace ɗaruruwan ɗaliban makarantar sakandaren gwamnati ta jangebe a jihar zamfara a matsayin rashin hankali da mutunci cewa sun ba za a yarda da shi ba sannan da isar da gargaɗi mai ƙarfi ga 'yan bindiga da masu ɗaukar niyyansu da masu ɗaukar nauyinsu cewa su shiga tafiye-tafiyensu tura yanzu ta kai bango shugaba buharin a cewar jaridar Abin da ke kawo wa dakarun najeriya cikas wajen tokarar waɗannan 'yan bindiga kai tsaye shine don bin ka'idodin yaki ba za iya abkawa inda adakwai mutane ba ko kuma inda suke zagaye da mutanen da suka yi garkuwa da su idan da ba haka ba da an wuce wurin a cewar jaridar ta premium times sosai kuma jaridar leadership har ila a tarayyar najeriya wadda ta yi babban labarin ta da cewa matsalar tsaro wainar da aka toya a taron gwamnoni da sarakunan arewa a jiya ne a cewar jaridar masu ruwa da tsaki na yankin arewa suka yi wani gagarumin taro a kaduna da nufin lalubo bakin zaren matsalar tsaron da ta addabi yankin da kuma irin barazanar tsaron da 'yan asalin yankin ke fuskanta a faɗin ƙasar daga cikin wainar da aka toya a taron a cewar jaridar ta leadership shugaban kungiyar gwamnanin arewa kuma gwamnan plateau honorable simon lalon ya bayyana cewa sun shirya wannan taro ne na masu ruwa da tsaki domin zakulo hanya ingantacciya da za su bi domin shawo kan matsalar tsaro da ta'adabi yankin baki daya. To jama'a iya abin da za mu iya duba muku kenan a bangaren sharhin jaridunmu a wannan safiyar. To Marilla bayan shirin jaridun yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare barkanku da sannunku kuma da sake saduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da dau hankali a wannan duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To a shirin na yau za mu yi dubi ne kan inda aka kwana game da ciniki da sayan rigakafin cutar corona a duniya. a daidai lokacin da kasashe masu karamin hali suka kasance 'yan kallo a cikin wannan harka da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka. Marilla yayin da kasashen duniya ke fafatka kan samarwa al'ummar su rigakafin cutar corona da ke ci gaba da yaduwa take kuma kisa wani batu da ba a kai ga ganewa ba shine yadda ake kulla waɗannan yarjejeniyoyi da kamfanonin haɗa magunguna a halin da ake ciki dai gwamnatocin kasashen da kamfanonin da suka riga suka samar da rigakafin na gaggauta kulla yarjejeniyoyi a tsakaninsu sai dai abin da aka fara nuna damuwa akan shi shine har kawo yanzu babu wani karin haske da ake wa jama'a akan yadda ake kulla irin waɗannan yarjejeniyoyi da ma sayar rigakafin kuɗi da kuma hanyoyin da ake bi wajen raba rigakafin kusan su ne babu wani karin haske da ake wa jama'a irin wannan kumbiya-kumbiyar ita ce ta kai ga aka watse ba tare da cimma wata matsaya ba tsakanin kasar peru da kamfanin harhaɗa magunguna na pfizer irin hakan kuma shine ya sanya gwamnatin colombia ta bayyana cewa rashin bata lokaci takamaimai na mika mata rigakafin ya hana ta da lokaci domin so yi wa jama'ar ta rigakafin haka kuma a matsayin wata amsa ga wata buƙatar da aka mika wa majalisar ƙungiyar kasashen turai a tsakiyar watan nuwamba na shekarar da ta gabata kwamishiniyar kiwon lafiya ta kungiyar ta sanar cewa a dalilin sirrin da ke cikin yarjejeniyoyin cinikin kwamitin bai da hurumin da zai iya bayani akan ainihin ababen da yarjejeniyar ta hakunsa ita kuwa ministar kasafin kudin kasar belgium eva blinker janye wani sako da ta wallafa a shafinta na twitter ta yi sau kaɗan bayan wallafa shi inda ta yi bayani dalla-dalla kan farashin da kamfanonin suka bayar ga ƙungiyar tarayyar turai wanda kuma ta tattauna da su baya ga korafe-korafen da ake da su kan rashin cika alkawura daga wasu kamfanonin harada magunguna an fara samun waɗanda ke yekuwar neman a yi musu ƙarin haske a game da tasirin rigakafin a kiwon lafiyar bil'adama har yanzu dai akwai masu shakku a game da sahihancin rigakafin ko kuma illar da zai iya yi wa mutane har yanzu kuma ana ci gaba da wannan takaddama musamman a tsakanin kasashen turai inda wasu kasashen suka fusata game da yadda kamfanin pfizer da astrazeneca suka ce ba za su iya mikawa kasashen ba adadin allurar rigakafin da suke bukata kamar da aka cimma yarjejeniya ta farko da su to ko me yasa kamfanonin harar magungunan ke kumbiya-kumbiya game da yarjejeniyar da suke cimmawa da kasashe wannan ba sabon abu ne ba a cewar jonathan garcia wani kwararre a harkar kiwon lafiya a jami'ar harvard ta amurka ya ce an saba samun irin wannan a yarjejeniya ta tsakanin gwamnatoci da kuma kamfanonin har hada magunguna a cewarsa kamfanonin na yin hakan ne domin cin karansu babu babbaka a duk wata yarjejeniya da za su kullawa da wata ƙasa suna yanke farashi ne gwargwadon irin halin da ƙasa take da shi misali idan ƙasa ce mai ƙarfin tattalin arziki za a yanke mata farashin gwargwadon halinta haka ma idan ƙasa ce matalauciya kamfanin astrazeneca ya bayyana cewa rigakafin da ya samar zai tasa dala uku zuwa hudu kuma shi ana buƙatar yi ma mutum allurarsa har guda biyu baya ga farashi bayanai da kuma kayayyakin jigilarsa da kuma yaunin da ya rataya dukkaninsu sun kasance sirri ne misali idan wani abu biyo baya kamar wata illa daga maganin idan shigar da ƙara ta taso to za a kai batun gaban kotunan musamman na ƙasa da ƙasa ba wai kotunan cikin gida ba to sai dai kuma wata babbar damuwa da ake ita ita ce yadda kasashe masu arziki ke ɓoye rigakafin cutar ta corona yayin da mutanen da ke kasashe matalauta za su iya rasawa kamar yadda gamayyar masu fafatka suka yi gargaɗi gamayyar ƙungiyoyi ta the people vaccine alliance ta ce a kusan kasashe saba'in marasa ƙarfi mutum ɗaya cikin goma ne kawai za su iya yi wa rigakafi wannan kuma duk da alkawarin da aka yi cewar za a samar da kashi 64 na rigakafin oxford astrazeneca ga kasashe masu tasowa ana ɗaukar matakai domin tabbatar da adalci wajen raba rigakafin a sassan duniya amma hakikanin gaskiya idan aka dubi yadda lamarin ke tafiya za a ga cewa akwai fargaba cewa illahirin kasashen marasa galihu za su samu wannan rigakafin a cikin gajeren lokaci alkawalin rigakafin wanda ake kira covax ya samu nasarar samar da rigakafi miliyan 700 da za a rarraba tsakanin kasashe 92 masu karamin karfi da suka bukata amma duk da wannan tsarin people's vaccine alliance gamayyar kungiyoyin da suka hada har da kungiyar kare hakkin dan adam ta amnesty international da oxfam da global justice now sun ce babu wadatar rigakafin da za a rarraba kuma ya kamata kamfanonin samar da maganin su bayyana fasaharsu domin samar da rigakafin da yawa bincikensu ya gano cewa manyan kasashe sun samar da rigakafin da dama domin 'yan kasarsu idan har an amince a yi amfani da su misali kanada ta yi odar rigakafin domin kare dan kanada kusan sau biyar kamar da kungiyar ta yi ikirari kuma manyan kasashe waɗanda ba su wuce kashi sha hudu na yawan al'ummar duniya ba sun samar da kashi 53 na rigakafin zuwa yanzu bai kamata a hana wani damar samun rigakafin ba bisa dalilin yadda kasar take ko kuma kuɗin da take da su a cewar anna marriott ta ƙungiyar oxfam sai dai idan abubuwa ko sun sauya amma kam biliyoyin mutane a sassan duniya ba za su samu rigakafin corona a tsawon shekaru masu zuwa ba gamayyar ta yi kira ga kamfanonin magani da ke aiki kan samar rigakafin corona su bayyana fasahar su ga kowa domin samar da biliyoyin rigakafin za a iya samar da wannan ta hanyar fasahar hukumar lafiya ta duniya who kamar yadda suka bayyana kamfanin astrazeneca kamfanin da ya samar da rigakafin corona tare da jami'ar oxford ya yi alkawarin samar da rigakafin ga kasashe masu tasowa ya fi sauki fiye da saura kuma za a iya ajiye shi a cikin na'urar sanyi wanda hakan zai sauƙaƙa wajen rarraba shi zuwa sassan duniya amma masu hafatka sun ce kamfani ɗaya ba zai iya samar da rigakafin ba a duniya rigakafin haɗin gwiwar pfizer da kuma biontech da moderna da astrazeneca da sputnik v duk an amince da su kuma duk sakamakon gwajin da aka yi kansu ya haura 90 cikin 100 baya ga hakan akwai rigakafin nan na kasar china sinopharm wanda shi ma aka fara yin amfani da shi a nahiyar turai aikin yi wa mutane allurar rigakafin corona yana tafiyar hawainiya yayin da a kasashen afirka a wurare da dama ba a ko fara allurar ba yanzu a faɗin duniya an fi buƙatar allurar kafin cutar corona sai dai na kamfanonin pfizer da biontech da moderna da astrazeneca sun yi karanci saboda haka sai ƙasashe masu arziki ne ke iya samun su ƙungiyar people's vaccine alliance ta rawaito cewa kasashe masu arziki da ke da kaso 14 cikin 100 na yawan al'ummar duniya sun saye fiye da rabin allurar masu inganci afirka kuwa na sahun karshe kuma kungiyar economic intelligence unit ta ce da yawa daga cikin kasashen afirka ba za su samu alluran ba har sai watan afirilun shekarar 2022 kawo yanzu dai afirka ta yi odar miliyan 900 na allurar cibiyar binciken cutuka masu yaduwa a afirka ta ce nahiyar za ta buƙaci kimanin miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar na rigakafin cutar ta corona domin yi wa kaso 60 cikin ɗari na al'ummar ta rigakafin da kuɗin su gaba ɗaya zai kai dalar amurka miliyan dubu goma hukumar lafiya ta duniya wato who ko kuma oms da wani kawance da ake kira gabi sun dukufa wajen ganin an yi adalci a rabon allurar rigakafin a kasashe matalauta ƙarƙashin wani shiri mai suna covax da ke fatan kai allurai miliyan dubu ɗaya da dubu ɗari uku zuwa kasashe masu ƙaramin ƙarfi da biyu a ƙarshen shekara sai dai alluran da hukumar who ta aminta da su ne kadai wato kamar na kamfanin pfizer ke cikin wannan shiri wata matsalar kuma ita ce rigakafin kamfanonin magunguna na ƙasashen yamma ba a yi su saboda yankuna masu zafi ba saboda haka ne wasu kasashen afirka ke neman allurar rigakafin daga kasar china kamar na kamfanin sinopharm a nasu bangaren kasashen china da kuma rasha na jaddada cewa za iya adana allurar kafin su cikin sauki ba dole ne sai sun kasance a daskar ba hakan ya sanya tuni wasu kasashen masu karamar hali musamman a afirka suka yi gaban kansu wajen sayar sayan kafin daga kasashen china da kuma rasha To masu sauraro saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga nan tilas zan mu jaburki a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa na gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa BOH ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. shirin duniyar mu a yau kenan yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu saurare assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci To da yake muna ƙarshen mako za mu zakula wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum Radio VOH Hausa Tehran. Mai magana ne Alkasum daga nan agadas Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo wannan shiri namu za na gaida 'yan uwa da na arziki. Da farko dai ina gaida mamban ya kuma a washe, ina gaida iya mai kanti mai shayi garkin daura, eh, ina gaida litoro mai isans bakin likitan dutse ina gaida e na abuwa mai baci bakin likita dutse ina gaida e eh, abdu kibiya shi ma da magaram da fatan suna cikin koshin lafiya in na dawo nan agadas ina gaida malam ilyas agadas ina gaida e kaftan gubadi zakin wace agadas ina gaida ushe agadas ina gaida malam abdu agadas ina gaida e isaka abokina ne mai adadi da sau agadas ina gaida malam alhaji baje e tela ne shi ma anan agadas ina gaida inta wanda e labi ne wanda yake cs daga ma da fatan suna cikin koshin lafiya kuna tare har da alkasu daga agadez assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio jamhuriyar islam na kasar musulunci ni ne na koyi alhaji idris muhammad shuaib daga nan kasar da magaran jamhuriyar niger ina mai gaisuwa ga ibrahim bangazi libya ina mai gaisuwa ta ga muhtar ishaq malam jafar ina mai gaisuwa ga alhaji usman ina mai gaisuwa da ahmad gado babban direba ina mai gaisuwa da alhaji nasir ilyas dogo da ke nan da magaran ina mai gaisuwa ga alhaji yakuba ina mai gaisuwa ta ga ahmad najjar da ke su daga kasar managil ina mai gaisuwa ta ga yahya musa wanda ke anguwar daɗi kowa a nan da magaram to da fatan kowa da kowa ya wani lafiya assalamu alaikum murya radio musulunci na iran kuna zarar na kule toro bakin ofital jamhuriyar nijar da magaram na shigo cikin wannan karshen mako in gaida yan uwa da amina arziki akwai isuhu madatsai da sunushi garin madatsai wanda suke jamhuriyar nijar da magaram akwai tahir m tahir kano najeriya akwai kaduna diga ga dan fulanin warshe akwai dozuman takasimoto eh, jamhuriyar nijar da magaram akwai alkasun wanda yake jamhuriyar jamhuriyar Nijar a Agaras akwai miji soja da su da agwa bakin ofital wanda suke jamhuriyar Nijar da magaram akwai Sani Letana wanda yake jamhuriyar Nijar da magaram akwai Ilyas Yakuba Garkin Daura akwai Dozman takafi Moto jamhuriyar Nijar da magaram ina gaida kowa da kowa masu sauraro ku da kai kanka asan barka masu gabatar da wannan shirin a tashi lafiya Letoro bakin ofital jamhuriyar Nijar da magaram sashen Hausa na BOH da ke birnin Tehran barkan ku da haka mai magana Sanusi Madatai daga da magaram jamhuriyar Nijar biyar a yau na shigo shirin ne dauke da sakon gaishe gaishe na farko ina gaida isuhu madattai wanda yake a zaune a birnin yamma na jamhuriyar nijar ina gaida leturo mai isan bakin asibitin dutse akwai na agwa mai bacci ina gaida hussein star kasuwar kwalliya da magaram akwai umar taku kadabari ina gaida mamman bunya yakuba a washe idan na tsallaka kasa makwabciyar kasar mu najeriya ina gaida shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai ilyas yakuba dagawa jihar bauchi ina gaida ibrahim dan fulani a yari wanda yake jihar bauchi ina gada suraji abdullahi wanda yake a ƙasar gambia daga karshe ina gada daukacin ma'aikatan sashen hausa na boh mai magana da madatai daga da magaram jamhuriyar nijar tashi lahiya salamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran ina muku fatan alkhairi da dukkanin daukacin ma'aikatan ku gabaki ɗaya sannan muna godiya da irin damar da kuke bamu ta bayyana ra'ayoyinmu da sakon wannan gaishe-gaishen mu da farko dai sunana Usaini Sitar kasuwar kwalliya da magaram a yau din ma zan beka sakonnin gaishe-gaishe kamar irin su Iliya mai shayi garkin daura akwai Tahir M Tahir Jambulo e eh, Kadore diga ga dan fulanin warji sannan akwai eh, Musa Hadirin Asuba kashe mai sauko da magaram sannan akwai Babaye Gambo da magaram akwai Babaye Lefe da magaram akwai aboki na Ahmad Yarima da ke Jos din Najeriya sannan akwai Libya Koyes dan kabu-kabu da ke a bakin likitan gari daga ƙarshe sai kuma kai mai shirye shirin wato hassan barka sunana usaini sitar kasuwar kwalliya da maka assalamu alaikum boh dubin gaisuwa zuwa gare ku sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina so ku bani dama gada yan uwa masu da abokan arziki masu sauraron wannan dandali na kuto da farko dai ina ga da usaini sitar zandiyar akwai na agwa mai faci wanda yake zandiyar akwai miji soja wanda yake zandiyar baba baya gamba da magaran baba ya tumniya da magaran ina gaida zane da alfeti kuwa wanda yake wanda yake garin mudik akwai alaran matsatsawa hannu shanya wanda yake garin mudik zandar akwai isu madatte da magaran akwai sanusi madatte akwai musa mai shayi rafon hawa juji da magaran akwai abokina gard mamman shehu wanda yake zandar akwai musa hadarin asuba maganin uba mai tsanani wanda yake zandar akwai alhaji aminu mustapha gawan kwalliya zandar da duk wanda yake cikin wannan fili mai albarka inewa ko kowa fatan alkhairi salamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran ina muku fatan alkhairi da dukkanin daukacin ma'aikatan ku ga gabaki ɗaya sannan muna godiya da irin damar da kuke bamu ta bayyana ra'ayoyinmu da sakonnin gaishe mu da farko dai sunana usaini sitar kasuwar kwalliya da magaram a yau din ma zan bai ka sakonnin gaishe-gaishe kamar irin su iliya mai shayi garkin daura akwai tahir ɗan tahir jambulo eh, Kadori diga ga ɗan Galadon Warji sannan akwai eh, Musa Hadirin Asuba Kashe Mai Sauko da Magaram sannan akwai Babaye Gambo da Magaram akwai Babaye Lefe da Magaram akwai abokina Ahmad Yarima da ke Jos din Najeriya sannan akwai Libya Koyes dan kabu-kabu da ke a bakin likitan gari daga karshe sai kuma kai mai shirye shirin wato Hassan Barka sunana Usaini Sitar kasuwar kwalliya da Magaram. Assalamu alaikum BOH. Dubin gaisuwa zuwa gare ku sunana shugaba Ilani Kanti tea da shayi garken daura ina so ku fana dama gada yan uwa masu da abokan arziki masu sauraron wannan dandali na kuto da farko dai ina gada Hussein Sitar Zandar akwai na agwa mai faci wanda yake Zandar akwai miji soja wanda yake Zandar ba ya gamba da magaran ba ya tumniya da magaran ina gada zane da alfeti kuwa wanda yake wanda yake garin Mudik akwai alaran matsatsawa hannashanya wanda yake garin Mudik Zandar akwai isu madatte da magaran akwai sanusi dattai akwai musa mai shayi ramfon hawa juji da magaran akwai aboki na gard mamman shehu wanda yake zandar akwai musa hadarin asuba maganin uba mai tsanani wanda yake zandar akwai alhaji aminu mustapha gawan kwalliya zandar da duk wanda yake cikin wannan fili mai albarka inewa ko kowa fatan alkhairi. To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ci saƙonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio Hausa VOH ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. dai a shafa cewa ana tare ne da radio hausa voh daga nan birnin tehran muke zuwa muku a cikin shirin na safe yanzu kuma ga shirin nan na muleka iran muleka yawan masu wurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na muleka iran shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku bayanai game da tarihi muhimman wurare masu da dan tarihi da mauraye na addini sauran abubuwa masu jan hankali a nan kasar iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin kawo ko kuma yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu wasu ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin. A yau shirin namu zai ci gaba muku bayani ne game da mai murare da suke jan hankali a nan kasar Iran inda a wannan karan za mu ku bayani ne game da babban tekun na kasar Iran mai suna Zayan Darut da ke lardin Isfahan a nan kasar Iran. Wato lardi wanda Iran ke masa kirayi da cewa rabin duniya. Tekun Zayan Darut yana ɗaya daga cikin maiman tekuna da suke cike da ruwa da ke lardin Isfahan. Zayan Darut ya samo asali ne daga zardhu baktiyari kuma ya daga muhimman tekuna a iran kuma ana sanya shi jerin tekuna masu cike da ruwa da ke tsakiyar kasar faɗin yadda tekun yake gudana a shekara ya kai faɗin murabbi'in biliyan ɗaya ruwan da ke taruwa a cikin wannan tekun mafi yawanci yana samuwa ne ta hanyar dusar kankara da take sauka a lokacin sanyi a duk shekara idan ta narke ta koma ruwa ainihin maɓuɓɓugar farko na tekun zayan darut ya fara ne a matsayin ƙorama da ke kewaye wanda faɗinta ya kai zira'i 300 wanda ta shahara da suna janan wannan idanuwar ruwan da muka ambata yana tafarfasa ko kuma yana toroko kuma yana gangarawa ne zuwa ɓangaren gabas wanda bayan mil uku yakan isa zuwa wasu ƙoramu daban-daban haka zalika a bangaren arewa wato bangaren faridun akwai wasu idanuwan ruwa guda biyu masu girma da ya kira da suna kurisang da kuma kudang kuma yana haɗewa ne da tekun janan haka zalika akwai wani bangare da ke ake kira da suna zarnrud da ke bangaren kudanci wato cihar mahal asalin mabubbugarsa tana ƙarƙashin dutse ne kuma ana kiransa da suna zarku nisan da ke tsakanin zarduhu baktiyar da garin kurd babban birnin jihar mahal baktiyar ne kilomita 500 kuma shi ne ke samar da mafi yawancin ruwa da ƙoramu da dam-dam suke bukata a lardin na Chahal Mahal baktiyar. Dalilin da ya sa aka sanya wa wannan tekun suna shine saboda akan hanyarsa yana raya gonaki da lambuna wannan ya sa ma'aya kiransa da suna teku mai rai. Tsawon tekun Zandarud ya kai kilomita 405 dam ko kuma matsatsar ruwan sha abbas babba ko kuma matsatsar ruwa ta zayan wanda yake a wuri mai nisan kilomita 117 a yammacin birnin isfahan kuma kilomita 60 da garin kurd an gina wannan matsatsar ruwan ne a ƙauyen abci da ke da nisan kilomita 60 da asalin mababurgar ruwan ta zayan an fara gina wannan matsatsar ruwan ne a shekara ta 1344 kuma an fara amfani da ita a shekara ta 1349 wanda gina matsatsar ruwan ta samar da wataccen ruwa a lardin isfahan baki daya akwai gonaki da yawa da suke samun ruwa daga dam din kuma ana samar da hasken wutar lantarki daga wajen ƙoramar madatsar ruwa ta Road da ke garin chadgan yana ɗaya daga cikin yankuna abin kallo kuma yana daga cikin cibiyar yawon shakatawa na lardin amma game da batun samar da ruwa da kuma wutar lantarki wannan wurin yana da matukar mahimmanci sosai da yake taka muhimmiyar rawa wurin samar da waɗannan abubuwa da muka ambata daga cikin abubuwan da wannan tekun yake banta da shi akwai gada da ke kan tekun Zayandarud a Isfahan. Saboda matsayi na musamman da tekun Zayandarud yake da shi a garin Isfahan ya zama wajen gina gadoji daban-daban. Wasu daga cikin wannan gadar tana da dogon tarihi kuma duk shekara dubban masu yawon bude ido ne daga ciki da wajen kasar iran suke zuwa wajen tekun domin kashe kwatar ido A kan tekun zandaru akwai wata gada mai tarihi da aka yi tun a zamanin safawiya wanda har yanzu wannan gadar tana nan gadar farko mai tsawon tarihi da aka gina a kan tekun zandarud ita ce gadar ƙauyen ovargan da ke da ƙashin garin chadgan wanda ke da nisan kilomita 40 gaba da madatsar ruwa ta zandarud a garin harmahalli baktiyar haka ma akwai gadar zaman khan a lardin isfahan kuma kuma akwai wannan gadar mashahuriya mai tsawon tarihi da aka kira da suna 33 da daddiyar gadar da aka gina akan tekun zandarud ita ce gadar birni wato gadar shahar. to masu saurare kada ya wuce ku wurin shakatawa nan na muhij da ke isfahan wato inda kwale-kwale suke yawo a cikin tekun da yake ɗaukar hankalin masu kallo tekuna kaɗan ne suke da irin wannan yanayin a duniya don haka yana da kyau mu sani cewa tekun zayandaru da yana ɗaya daga cikin waɗannan tekuna da suke da irin waɗannan abubuwa da muka ambata sai dai idan kana so ka yi tseren kwale-kwale sai ka fita wajen gari mafi yawancin mutane suna takaita da wajen da gadar koja take da kuma gadar 33 wajen kallon wannan teku daga cikin abubuwan da wannan teku yake banta da shi kuma akwai wajen kamun kifi na zayandarud a bangaren farko na tekun zayan zayandarud cikin sauki za ka iya samun kifi nau'in gazalal da kifi mai ruwan dorawa da dai makamantansu a yankin baharan na zayandarud akwai nau'i daban-daban na kifaye kamun kifi a tekun zayandarud yana gudana ne bisa dokoki na ƙasa da ƙasa da kuma wasu dokoki na kare muhalli na ƙasar iran to masu wurare ƙashi mun karo bayani amma lokacin da aka ɗaya shirin ya kawo jiki don haka ya zama wajibin jalin zamun shirin a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin amma kafin nan amma don wani su taimaka shirin ya kammala ni ma mun shirin da kanci tare nake cewa ku huta lafiya kuma na gayyatar ku zuwa shafi mu na gizo www.tv1.ng a huta lafiya Shirin Muleka Iran kenan ta yanzu kuma sai shirin Afirka a yau wanda shine cikamakin jerin shirye-shiryen muna wannan lokacin. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun matakin da sojojin Najeriya suka ɗauka ni, na ƙaddamar da hari kan maɓoyar mayakan ƙungiyar ta'addanci ta Boko Haram tare da halaka da dama daga cikin su a wannan mako da ni Sunu Suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. haƙƙi ne da ya rataya a wuyar duk wata gwamnatin ƙasa ta hanyar jami'an tsaronta ta ɗauki dukkanin matakan da suka dace wajen kare mutane da suke rayuwa a cikin ƙasarta daga fuskantar duk wani nau'in ta'addanci da hakan zai baiwa al'ummar ƙasa damar cin gajiyar haƙƙinsu na rayuwa da walwala cikin aminci ta hanyar samun kariya daga duk wata cutuwa da za ta shafi lafiyar jikinsu da na dukiyoyinsu da sauran 'yancinsu da dokokin ƙasa ta shimfiɗa a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin yankin ƙasa musamman 'yancin gudanar da irin addinin da mutum ya gamsu da shi kuma ya rike a matsayin madogararsa sakamakon haka haƙƙi ne akan gwamnati ɗaukan matakan kare al'umma daga abkawa cikin ƙangin ta'addanci musamman ta hanyar kare musu haƙoƙi a fagen rayuwa tare da aiwatar da doka ta hanyar da ta dace babu son zuciya Haƙiƙa gwamnati mai bin doka da oda dole ne ta zame mai mutunta doka da kiyaye ta a kowane lokaci tabbas a duk lokacin da gwamnati take neman hanya mafi inganci don yakar ta'addanci farkon mataki shine tantance dalilan da suke zaburar da mutane zuwa ga rungumar ta'addanci a matsayin mafita a rayuwarsu da kuma neman hanyoyin katange mutane daga tunanin amfani da ta'addanci domin cimma manufofinsu a fagen rayuwa a fili yake cewa daga cikin hanyoyin rigakafin bullar annobar ta'addanci a ƙasa akwai batun mai da hankali kan dabarun da za su taimaka a fagen yaƙi da ta'addanci ta'addanci a ƙasar hukumomin ƙasa da ƙasa sun kasance suna tir da duk wani aikin ta'addanci daga kowane bangare ya gudana ko ya samo asali kuma a kowane wuri aka kaddamar da ta'addanci da dalilan da suka janyo aiwatar da ta'addancin saboda ta'addanci yana ɗaya daga cikin manyan hatsarori da suke barazana ga zaman lafiya da tsaron ƙasa sakamakon haka ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka yi tarayya kan nuna rashin amincewa da danganta ta'addanci da duk wata al'umma ko addini ko kuma ƙabila tabbas ta'addanci ɗabi'a ce ta wuce gona da iri kan rayuwar mutum ko 'yancinsa ko dukiyarsa don haka ta'addanci babban laifi ne da ɗabi'ar ɗan adamtaka ta kyamace shi ballantana addini da ya zo domin cika kyawawan ɗabi'u da wanzar da ruhin soyayya da jin kai a tsakanin jinsin ɗan adam duk da rashin samun takamammiyar fassara da aka yi tarayya a kai dangane da ma'anar ta'addanci a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa amma duk wani aikin wuce gona da iri kan ɗan adam da zai kai ga raba shi da rayuwarsa ko jikkata shi ko raba shi da 'yancinsa ta hanyar sace shi tare da killace shi domin neman kuɗin fansa ko kuma duk wani matakin da zai kai ga sarayar da dukiyarsa ba a kan haƙƙi ba misalin sace masa dukiya ko yi masa fashi da makami da sauran ayyukan tauye haƙƙin ɗan adam suna daga cikin fasarorin ta'addanci kamar haka ne aka ambaci wasu muhimman matakan wuce gona da iri kan ɗan adam a matsayin manyan siffofin ayyukan ta'addanci a fagen rayuwar ɗan adam ba tare da ɗaukar matakin fassar ma'anar ta'addanci ba saboda gujewa bullar saɓani na farko aikata duk wani abin da zai zame hatsari kan ɗan adam da zai raba shi da rayuwarsa ko jikkata shi ko kuma raba shi da dukiyarsa na biyu ɗaukan matakan barazana kan gwamnati da take kiyaye tsarin dimokuraɗiyya domin yin tasiri a siyasar ta ko juya akalar shari'ar ta na uku duk wani aikin wuce gona da iri kan al'umma da nufin tsorata su ko firgita su dukkanin al'ummomi sun yi tarayya kan cewa ta'addanci aikin laifi ne don haka dole ne a ɗauki matakin hukunta mai yin sa ta hanyar gurfanar da shi a gaban kotu domin fuskantar hukunci kuma dole ne a aiwatar da ka'idojin kare haƙƙin ɗan adam kan duk wanda ake zargi da hannu a aikata ta'addanci ko duk wani laifi da ya saba doka kafin gungun 'yan ta'adda su samu nasarar haɗa kansu wuri guda da shirya dabarun ƙaddamar da hari dole ne sai sun ɗauki matakin janyo mutane zuwa gare su domin taimaka musu da tara dukiya da makamai kamar yadda suke buƙatar samun damar kayan zirga-zirga hakanan samun hanyoyin sadarwa da wuraren ɓuya sakamakon haka dole ne akan gwamnati gudanar da kwararan shirin kalubalantar duk wani shirin 'yan ta'adda tun daga tushe kamar haka daukan matakan da za su hana mutane maza da mata musamman matasa shiga cikin ƙungiyoyin ta'addanci samar da damammakin ayyukan yi da taimakon masu goyon bayan ta'addanci da wuce gona da iri domin su dawo daga rakiyar goyon bayan ta'addancin rashin tallafawa mutanen da ake zargi 'yan ta'addani da duk wani abun bukata da zai karfafa su wajen ci gaba da gudanar da ayyukansu na ta'addanci shirin gwamnati na dakile ayyukan ta'addanci saboda kare al'umma daga hatsarin da zai faru a kansu ta hanyar kaddamar da farmaki kan gungun 'yan ta'adda a maboyarsu da nufin wargaza mummunar aniyarsu bibiyar mutanen da ake zargi 'yan ta'adda ne da sanya ido kansu domin hana su cimma munanan manufofinsu kan al'umma tare da kama su domin gudanar da bincike kansu ɗaukan matakin mai da martani kan 'yan ta'adda da nufin murkushe su ko rage ƙarfin da suke da shi wajen shirya ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan al'umma a sakamakon haka ne sojojin najeriya suka ɗauki matakin mai da martani kan 'yan ta'adda da nufin murƙushe su ko rage ƙarfinsu wajen samun ƙarfin gwiwar ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan al'umma sojojin najeriya sun kutsa cikin dajin sambisa wurin da nan ne maɓoyar 'yan ƙungiyar boko haram inda suka yi nasarar halaka mayakan ƙungiyar boko haram tamanin da ɗaya. a wata sanarwa da majiyar leƙen asirin sojin najeriya ta fitar a wannan mako yana ɗauke da cewar rundunar haɗin gwiwa ta mnjtf sun kutsa dajin sambisa da nufin tsarkake dajin daga mayakan kungiyar ta'addanci ta boko haram inda suka fuskanci turjiya daga mayakan 'yan ta'addan amma a dauki ba daɗin da aka yi tsakanin bangarorin biyu musamman da taimakon jiragen saman yakin soji sojojin najeriya sun halaka 'yan ta'adda 81 a gefe guda kuma soja ɗaya ya rasa ransa wasu hudu kuma suka samu raunuka sakamakon tashin nakiya da 'yan ta'adda suka bi ne da nufin hana sojoji kutsawa zuwa maboyarsu majiyar rundunar soji ta bayyana cewa sojojin sun samu nasarar rusa sansanonin 'yan ta'adda tare da kwasar ganimar motoci da makamai ƙungiyar boko haram dai tana faɗa da makami ne a najeriya da ke shiyar yammacin afirka kuma ƙasa mafi yawan al'umma a ƙasashen nahiyar wai da nufin kafa gwamnatin musulunci inda ta yi kaurin suna wajen ƙaddamar da har haren ta'addanci musamman ta da bamai a wuraren taron jama'a da aiwatar aiwatar da kashe-kashen gilla kan fararen hula gami da sace mutane tun a shekara ta 2013 ce kasar amurka ta sanya sunan kungiyar boko haram cikin kungiyoyin 'yan ta'adda na duniya kuma kungiyar tana da alaka da manyan kungiyoyin ta'addanci na duniya musamman kungiyar da'ish a wani rahoto da cibiyar ma'at don zaman lafiya ci gaba da 'yancin dan adam da ke kasar masar ta fitar kan shahararrun ayyukan ta'addanci da kokarin magance su a nahiyar afirka a watan satumban shekara ta dubu biyu da ashirin da ta gabata yana dauke da cewa kasashen afirka goma sha shida sun fuskanci hare-haren ta'addanci har sau 38 da suka yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane rahoton ya ƙara da cewar ƙungiyar ta'addanci ta boko haram da ke da cibiya a najeriya tana daga cikin ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suka fi yawan aiwatar da kashe-kashen gilla kan mutane sannan ƙungiyar al-shabab ta ƙasar somaliya da take rufa mata baya hakika ƙaruwar ayyukan ƙungiyoyin ta'addanci da suke nahiyar afirka misali ƙungiyar boko haram a ƙasar najeriya da'ish a libya alka'ida a yammacin afirka da arewacin sahara a shababul mujahid Mujahideen a Somalia, Ansaruddin al-Salafi al-Jihadi a kasar Mali da harakatar Tauhid wa Jihad a yammacin Afirka suna daga cikin dalilan munin yanayi a nahiyar Afirka musamman yadda ake samun haɗin kai a tsakanin ƙungiyoyin wajen gudanar da ayyukan barna da ta'addanci a mahangar ƙwararru kan harkar tsaro nahiyar Afirka ta zame matattarar ƙungiyoyin 'yan ta'addani saboda wasu dalilai masu yawa muhimmai daga cikinsu su ne raunin matakan tsaro a ƙasashe kasashe da yawa na nahiyar rashin taimakekeniya ko raunin haɗin gwiwa kan harkar tsaro a tsakanin kasashen yanki sakaci wajen barin ƙungiyoyi har su yi ƙarfi a fuskar samun kuɗaɗe da makamai lamarin da ke janyo tabarbarewar tattalin arzikin ƙasashe da dama na yankin hakika ƙungiyar boko haram da ke najeriya ta zame wata babbar barazana a fagen ayyukan ta'addanci a yankin yammacin afirka inda take aiwatar da munanan hare-haren wuce gona da iri kan fararen hula a cikin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 To da hakan ne kuma kawo ƙarshen shirin shirye mu amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Jagoran junjo halin musulunci a kasar Iran ya bayyana cewa Iran ɗin za ta iya tace sinadarin uranium daga kashi 20 cikin 100 har zuwa kashi 60 cikin 100 matukar dai tana buƙatar yin hakan. Jagoran ya bayyana hakan ne a yammacin yau a lokacin da yake ganawa da shugaba da kuma mambobi na majalisar ƙwararru masu zaben jagora a kasar. ya ce kalaman da amurka da kuma kasashen turai uku wato jamus burtaniya da kuma faransa suka yi akan iran dangane da shirin ta na nukiliya kalamai ne na girman kai da nuna isa wanda kuma iran din ba za ta amince da haka ba dangane da matakan da iran din take dauka wajen jingina yin aiki da wasu bangarorin yarjejeniyar nukiliya kuwa jagoran ya ce iran din za ta kasance mai yin aiki da wannan yarjejeniyar matukar da sauran bangarori sun yi aiki da ita ya ce kasashen turai sun sani sare akan cewa shirin na iran ba na kera makaman nukiliya ba ne amma suna yin amfani da hakan ne domin kare matsin lamba a kanta domin ta miƙa wuya ya ce idan suna buƙatar kera makaman nukiliya za su iya yi amma kuma hakan ya saba wa koyarwa irin ta addinin musulunci wanda kuma ba za su yi hakan ba an fara aiwatar da wani sabon shiri da aka bullo da shi a najeriya na ajiyar kuɗaɗe domin tafiya aikin haji shafin naira matrix ya bayar da rahoton cewa a halin yanzu an fara aiwatar da shirin karbar kudin ajiya a bankin jaiz da ke najeriya domin taimaka ma masu bukatar zuwa aikin haji wajen tara kudade wannan shiri dai an fara aiwatar da shi ne biyu bayan wani haɗin gwiwa da aka yi a tsakanin hukumar alhazai ta ƙasa da kuma bankin jaiz inda a halin yanzu shirin ya fara aiki a hukumance mukaddashin babban darakta na bankin jaiz a najeriya ismail adamu ya bayyana cewa wannan shiri yana daga cikin muhimman ayyuka da bankin ya kirkiro a najeriya waɗanda za su taimaka ma musulmi masu son tafiya aikin haji marasa galihu daga cikin su ma musamman ya ce yanayin tsarin ajiyar kudaden yana akan matakai ne daban-daban akwai mataki na gajeren zango akwai kuma mataki na matsakaicin zango kamar da kuma akwai mataki na dogon zango wanda mutum yana da zaɓi na ɗaukar kowane irin mataki yake bukata daidai ƙarfinsa baya ga hukuma ya ishara da cewa waɗanda suka ajiye waɗannan kuɗaɗe za su iya amfana da abin da za a samu daga ma'amalar da za a yi da kuɗaɗen domin kuwa ana raba amfanin da aka samu ne daidai da abin da yake a rubuce a cikin ka'idojin bankin wanda sun gina ne akan mahanga ta cinikayya da hada-hadar kuɗaɗe a mahanga ta addinin musulunci to jama'a masu kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran iyalan fitaccen dan gwagwarmayar kare hakkin bukaken fata ƙasar amurka malcolm x sun buƙaci da a sake dawo da batun bincike akan musabbabin mutuwarsa kamfanin dalanci labaran afp ya ba da rahoton cewa a wani taron manema labarai da aka gudanar jiya domin tunawa da cikar shekaru hamsin da biyar da kisansa ɗiyar malcolm x ɗin ta bayyana cewa a matsayinsu na iyalansa suna buƙatar a sake dawo da batun bincike akan kisan gillar da aka yi masa wannan da yana zuwa ne bayan samun wasu bayanai da ke nuna cewa akwai hannun jami'an 'yan sanda na birnin new york da kuma na hukumar tsaro ta fbi wajen kisan malcolm x shekaru 55 kenan da suka gabata a ranar 21 ga watan fabrairu na shekara ta 1965 wasu mutane uku suka bude wutar bindiga akan malcolm x ko kuma hajj malik al-shabbaz a lokacin da yake gudanar da wani jawabi a one a cikin birnin new york a yau ne allah yi wa fitaccen dan gwagwarmaya da mamayar isra'ila a kasashen musulmi da na larabawa a nis na kashar suwa, tashar almayadin da kasar labanan ta bayar da rahoton cewa abu ne allah yi wa fitaccen dan gwagwarmaya da mamayar isra'ila a kasashen musulmi da na larabawa a nis na kashar suwa a birnin damascus na kasar syria yana da shekaru saba'in a duniya bayan kamuwa da cutar corona To ma sauraron mu a gaba ɗaya kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen jerin shirye-shiryen namu sai kuma can da rana idan an sake lalbomu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa BOH ni Hassan barka da na gabatar da shirin da ma Abdullahi Salihu Usman Katsina da muka yi asubanci muke muku fatan alheri a kasance lafiya.